الله الرحمن مال عبد الله يشي وينهى عن الحسد annabi sallama daga cikin ɗabi'un shi ya kasance yana ha'anil hasad yana hana hasada abinda ake ce ma alhasad shine tamanni zawalin ni'mati min alghayr tamanni zawalin ni'mati min alghayr fatan ni'imar da Allah ya ma wani ta tafi fatan da Allah ya ma wani ta tafi wannan ni'mar za ta iya kasancewa ta ta riga ta zo zai iya kasancewa kuma an ni'matul mutawaqqa ce ni'ima ce da ake tsammanin za ta riga ta zo ta lalace ba ta riga ta zo ba kacce zo admission din kai ya samu kai ya samu admission din to hasada ciwo ne a zuciya shekul islam timiya almajirin sayyidin al-qayyim yace sa'altu shaykhi na tambayi malami na ayahsudul mu'minu shin mummuni na hasada yace bala yace eh mummuni zai iya hasada ya ce amma kai aita ikhwata yusufa ka ga yan uwan annabi yusuf ba mummune bane in ka ce ba annaba ba bane mummune ne in qalu la yusuf wa a habbu ila abina min minna wa nahnu usbatu inna abana lafi dhalalin mubin kawai uqtulu yusufa A aw yusrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu hi ba'dihi qawman salihin kaga hasada ce kaga ni kuma baban ya masa hangen haka لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا من حسده ومن إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق هذا حسدا suna حسدا mummuni na hassada amma sai شيخ islam jami'a sai ya ce wal munafiq yubdi sai dai shi mummuni yana boye hasadarsa amma munafiki to shi ke bayyana ta amma kaga yan uwan annabi Yusuf ai abu dau kuma su bayyana ba sun bayyana kaga duk da haka ne da damuwa ce suka ciwo ne mummuna a cikin zuciya wanda Allah ya jarrabe shi da shi mummunan ciwo ne shi yasa ibn qayyim a cikin bidayul fawaid ya hada shi da al'ainu al'ainu kambin baka sun yi kama da hassada hassada ciwo ne a zuciya shi ma kambin baka ciwo ne a zuciya amma suna da bambanci shi kandin baka so tari mai shi bai san yana da shi ba shi abin ya faru sannan yake gane ma zai ga abu ya bashi sha'awa sai ya faɗi da baki kuma da ya yabi abin sai ya je na kin abin a zuciyarsa da ya je na kin abin a zuciyarsa sai abin kuma ya lalace ne hasi shine shine al'ain mai ainu na? wanda manzon su mai faɗa ya ba mu ka'ida ce duk abin da ka ya burge kake ka sa masa albarka abin da ka ya burge ka ce barakallahu fihi to wannan shine kan dagarkin ne an bin baka hassada kuwa ita so tari ba ta zuwa da wannan natija ta al'ainu ita fata mutum yake a zuciyar shi shi a zuciya zai yi fata ya ji kawai abin ma ya zama bashi in bala'i ya kai masa bala'i ya tankoro shi sai ya furta da baki kawai ka ji abin gaskiya shi sai ya kora wannan ya rika kunshe wannan abu kuma ya rika mummunan fata ma game da wannan abu to su ne shi ne bambancin al'ain da alhasad ma dukkanin su miyagun cututtuka ne a cikin zuciya masu wahalar magani Allah ka tsare mu wannan shi ne ya kasance yana hanyi game da hasada هذا قرآن يا فإن تأورا غير يوا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله شن سنة ما مساني كاشيني سنة مسحسد يعني أخان أبن الله يباس نفل نفسا خابين سنوكم الله يأمر شيء مجموغوس إلي بحاسدي قل أعوذ بفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاقات في الوقت ومن شر حاسد إذا حسد a cikin malaman da suka kyautata bayanin hassada akwai al-imam al-qayyim a cikin littafin sa bada'iul fawaid ya kawo wasu hanyoyi guda goma yadda za ka yi mu'amala da hasidi kafin mutum yana maka hassada to ga hanyoyin da za ka yi mu'amala da shi ya faɗe su har guda goma in mutum ya koma zai gan a cikin littafin nasa wa ya amuru bit tawazu lil mu'minina sannan ma'aikin su sama ya kasance yana umarni da yin tawazu ga mummunai Tawazu ga mummune shine ka rika jin baka ci su ba amma in kana da wani matsayi kuma ka san matsayin ka ka walakanta kanka ba daidai bane ba yadda mutum ya walakanta kansa ba amma kuma a daidai lokacin har ka rika ma mutane kafa ba ka nuna ka isa ka rika tattake jama'a wanda manzon sama ya faɗi ne ake ce ma girman kai wanda dama shine kishiyar at-tawazu yace waqul haqqi sannan wa ghamsun nasi shine mutum ya zama ya gaskiya ya rika take gaskiya sannan kuma da rena jama'a yana musu ya tsini in ya gansu ba zai musu sallama ba ba su isa ma kallo ma ba su ishe shi ba a'a ai wa jami'ul mu'minina aqaribi sun musulmai yan uwana ne shi ya ce jami'ul alimi na aqaribi to shine ni kuma na ce jami'ul mu'minina aqaribi dukkan mu mai jingi na ne wa biqawdil umyani sannan annabi sallama yana umarni da a ja makafi in ka ga makahu ka kama hannunsa ka ja shi ka kai shi inda ya cancanta ka aje shi to na ga wanda kuma zai kama shi je ya jefa shi rami irin na yara mugaye hmm? wa hubbil fuqara'i wal masakin sannan da yana umarni da san al fuqara talakawa marasa shi wal masakin da miskinai mun san sabanin da ake da shi a tsakanin mazahib واي احسن حالا من غيره شنو هل الفقير احسن حالا من المسكين او المسكين احسن حالا من الفقير اقول لنا صعبان دبان هي امالكية الفقير احسن حالا من المسكين لان المسكين عندهم من لا يملك قوت يومه وان الفقير من لا يملك قوت سنته هكذا امالكية شكرا شنو شي غارة مسكين ومن زي ما زي ما ونعد دعاء ممونه yace Allah mai da kai talakatu da sauki a malikiya amma yace Allah mai da shi miskini to shine bahaushe yake ce makusa yaumin hmm. kullum sai ya fita ya samo abin da za a ci to annabi mai yana umarni da asusu wa mujalasatihim sannan yana umarni da a zauna da su ka a nuna musu kyama ka a kyamace su ka a nuna musu su ba bakin komai suke ba a tausaya musu a zauna da su shi yasa manzala su sama a cikin mazaunansa waɗanda ka suke tare da shi wani 'yan majalisunsa talakawa ga sunan da yawa ga ahalus suffa wanda su la ma'awa la ma'awa lahu ba masu da inda za su kwana yanzu nan kowannen mu masha Allah aka tashi ya san inda zai je ko ila ma wani ɗakin shi hudu yau ya kwana can yau ya kwana can yau ya kwana can kila ban sani ba ko wani kuma wato wani ke so su su su ahlus suffati la ma amalahu ba su da wajen da za su je su kunta da kamar zan sani yace a warar arewacin masallacin sa yace hu ya rika kaiwa wajen shine a suffa din makanun makhsusun fi masjidi rasulillahi sallama bijanibi shimali waje da yake arewacin masallaci manzo su mai ware shi ce dan ahlus suffa su suke a nan suke rayuwar ba su da kowa manzo su mai umarci sabban su yace duk wanda ya kasance ya tafi abinci to ya to ahlus suffa ke dai ko bi ya je gidan shi a ci da shi mun gane kun san hadisin da muka karanta na sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a baya wanda har ya fishi da ɗansa Abdurrahman ibn Abi Bakr to wal infaqi fi wujuhil khair sannan ma'aiki sosai yana umarni da yin amfani da zuciya shine infaki fi wujuhil khairi a fuskokin alkhairi in ka ji ana cewa za a yi kaza na alkhairi to a da kai kada ya zama kwaban ka baya shiga alheri akwai mutanen musu da sun ji ana magana kuɗi sai su ce ai ban da su su ba da su ake ba ana magana masu miliyoyi ne a'a malamai sun ce da mai miliyan ɗaya ya ɗau dubu ɗari ya bada da mai naira dubu ɗaya ya ɗau ɗari ya bada waye a wajen su mai naira ɗari wanda ya bada naira ɗari yana da dubu ya fitar da naira ɗari ya bada ya fi ya fi mai miliyan ɗaya da ya bada dubu ɗari to da shi yana da su da yawa shi ko wannan jina shi fa ya ɗauka ya bada imanin shi ya kai ya ƙoro shi sai da ɗari biyar a cikin dubu ɗaya raba biyu in na sai na umar kenan har kai kana can kana jiran wani wai shi mai kuɗi ne wai shi zai bada kai kuma an cika bada ba za ka bada ba kaga ba zai yiwu ba haka wannan su mai na umarni da haka wa ita'ani ta'ani sannan mazu su mai na umarni da a ciyar da abinci kada a rika barin mutane cikin yunwa a rika ciyar da abinci ka zama abincin ka wasu na ci ka zama kai kai kake ci shi yasa ka ga matar ka farko aka ce ita matar ka ita ce ta farko a ciyarwa bayan kai manzo Allah sama sahabi ya zo ya tambaye shi ce ni ina da dinari ɗaya manzo sun ci an fi ala nafsi sai su kama kanka ka je ka kai makanka yace li dinarun ina da wani Ya yace an fi ala zawjik ka je ka ciyar da matarka har dai zuwa ƙarfin hadisi kun san shi wa saqi ma sannan manzo sun na umarni da a shayar da ruwa sannan ya ba da ka'ida ya ce fi kulli kabidin rasbikin ajr dukkan wata hanta wacce take hanya ka ji ta ko ta wace dabba ce to ajrun fi kulli malaman usulu suka ce kullu ummu siyaghi umumi kullun ummu siyaghi umumi babu wani wata siga ta umumi ta kai kullu fi kulli kabidin ghabdatin ajrun kowace hanta danya da za ka jika ko ta kare ce ko ta jaki kai har alade yi alade in ka gan shi yana cikin kishi ka bashi ruwa ba a ce ka kashi gidanka ba amma idan ka gan shi a hanya yana yana yana yana shan yana yana neman ruwa zai mutu to ba ka bashi ruwa Allah zai baka lada halittar Allah ne Allah ya halicci alade akwai hikima a cikin halittar alade saboda ne saboda Allah ya gwada mu suwaye za su bi shi suwaye ba za su bi shi ba suwaye Allah ya ce kar a rike alade suka rike alade hikima ka rike alade kenan daga cikin hikimomin duk wata halitta da Allah ya akwai hikimar maciji akwai hikimar halittar shi ya sari mutum mutum ya samu lada yi al-imam kai mai yace har shedan akwai hikima a halittarsa ba abin da Allah yake yi ba tare da hikima ba shi hakim ne fa alimun Hakimu ne. wa shukurin ma'arufi sannan annabi sama yana umarni da a goda abin da aka yi ma mutum mai kyau wa in kalla kalla dan kaɗa ne ko dan yaya aka maka abu kai kai ta godiya ka nuna farin cikin ka wannan yana yana yana yana cikin sifatul qurama'i siffan mutane masu karamci ko mun dan yaya aka musu abu sai su girmama shi ki ta yaban wanda ya musu amma اللئامفا سو سو جماعة أنكم سائر دوايوني واي دوايوني شيء سا هنا تباني هنا تباني سبي دوايو هذا بي دوايو فقد جينا بعد الأبار إلى إيمينشينا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تبردا kun ka girmama karrama karimi to shi ma tunaninsa shi ne ya zai ya karrama ka amma la'imi lalatacce dila in ka bashi sai ce waye ya mushi shi yasa duk dangin su din nan dangin sa'alib ai li'amun ne a ba ta nama sai ta koma kuma tana kallon ka tana gudu wanda kai wawa ne kai ba ka san daɗin naman ba ka bata haka magi ce ba ka take yi ba kamata kuma ta koma tana kallon ka suna wani a wani zai zata ruga da gudu wal mukafa'ati alaihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam umarni da ai da ai kuici shine mukafa'a umarni da haka kun san hadisin man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u wanda ya muku abin arziki to kuma kuma ka tafici ka tsaya daidai gwagwado ka ta duk wanda ya kyautata maka kai ma ka za ka iya masa ka kyautata masa haka kiram shi ke yi mutane masu karamci haka suke annabi sallama karimi ne shi yasa ya kasance karamcin hajji ne akwai husnul wata annabi sallama yana da husnul wata husnul wata na na khadija radiyallahu ta'ala anha manzala sa sama sai ya ce kawai in annabi sama ya samu wadata sai ya ce to a yanka sa ko kuma a soke raƙumi a gidan shi sai ya ce a dafa sai ya ce a kai masawahibu khadija a kai makawayen na Khadija duk wanda ya san kawon na na Khadija ce na na Khadija ta rasu da shekaru da yawa amma sai ce aje a rarraba musu husnul wasa'i kenan ake ce masa a husnul hulki a kishawar a husnul wata'i. mun gane to Allah shi taimake mu Allah ya ganar da mu wannan nan dabi'u da mala ya kama na manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ba mu ikon aiwatar da su akwai tambaya ɗaya biyu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh